cewa ta kai da asar suna da da juna babu shakka wannan ba karaman nasara ba ce da yin mu wanda ga al'umma na Najeriya da duniya ba ɗaya domin wanda yake bibiyar farafin sa musamman irin da su da ya fi fara gabatarwa wanda ya cikin da gabatar da yana da dama sai ya ga duna ya da shi yau na tare da malamin da ke kira ko ci na yake da ina ne na wani ina ji da ta a duk a kan ina da ba ga ga da ku ba mun ji ba mun ga ma ji ba a mun ga ma ji a tare da da saboda haka muna yin barka zuwa ko muna fatan Allah ya da shi wa ba shi ma bai da wata na biyu wanda suke da niyyar kawo muna roƙon Allah ya saka musu da alheri ya biya su da lada mai yawa a ranar da dukiya da yaya ba su amfani da ranar kiyama kamar yadda aka tsara za a ci gaba da tsiri karfe biyar insha Allah sannan a tsaya karfe shida imana awa daya sai tambayoyi idan har akwai kenan wanda za ba za su ci ne ba

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da 28 ga watan biyar shekara da goma sha ainihin wato bakwai a wannan ainihin wato masallaci na Mus'ab bin Umair ɗaya daga cikin jijjiga jijjiga na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gari na Sokoto birnin Shehu Mus'ab bin Umair yana daga cikin matasan sahabbai wanda suka ba addinin musulunci gudunmuwar da babu yadda za a musulunci ya manta da su balma hasali daular musulunci da aka kafa a farko a duniya wanda ya ba da gudunmawa gurin kafuwarta shine wannan matashi wannan sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Mus'ab bin Umair shi yasa da aka zo yakin Uhud ya rasu da aka zo za a rufe shi likkafanin da za a rufe Mus'ab babu idan an rufe kan sai kafar ya bayyana idan an rufe kafar sai kan ya bayyana annabi yace a rufe wajen kan da likkafani wajen kafar shi a saci yayi a rufe shi da yawa daga cikin sahabbai suka ce muna ganin cewa lallai abinda Allah ta'ala ya faɗa ya ce minal mu'minina rijalun sadaku ma Ahadullahi alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila wannan tafsiri kamar yadda kuka ji dan uwa malam Bello ya fara gabatarwa a tunda na fara yin tafsiri shekara da wannan ita ce ta bakwai tun daga shekara ta da goma. ban taba fita wani gari da sunan tafsiri ba wannan shi ne karan farko na barin jihar Kaduna don zuwa wani gari da sunan ainihin wato tafsiri ba ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu fadilatul doktor wato Muhammad Mansur Ibrahim muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri a tafsiri abu ne da yake yana da wahala kwarin gasken gaske don abu ne da yake da bukatar sai an tattare ma'alumatu da yawa wanda insha Allah idan ana biye da mu za a ji sannan wanda duk suka saba bibiyar tafsiri na sai sun yi haƙuri ba zuwa ake an ta ja ana tafasara ba ba ka ake ba inda tarjama ne an shayi a sauke ƙur'ani akwai gurin da ma kafin ramadan ya kare ake sauke kullun izubi suke kaman masu tahajjud wallah kullun izubi za'i yi sauka to kaga an zo tafsiri kullun an izubi a tashi kaga ko tahajjud ake izubi kaga ai sai a hankali Allah ya sa mu dace da haka alaran ma zai fara da wato isti'aza da kuma basmala sannan ya karanta suratul fatiha sannan sai mu fara da ita kanta isti'aza akar makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبدا على رمى يفار بودي كراتو لشيء تتي كلمة استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ وتفعل النه مضارئ da haka madinsa shine ada mudari'insa uzu yana da masadir guda uku akwai ada uzu audan wa iyadan wa ma'adan shi ne masajir da ada yake da shi da haka a'udhu fi'lun ne mudari'un marfu'un لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ني da aka saka ce dole akan kaddara akwai kul a uzu ka ce ina neman tsari Allah madaukakin sarki ya ce a nemi tsari sannan kuma da ya ce a nemi tsari sai ya ce a uzu billahi ka ce ina neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sa mu ga idan kuma aka ce a aza yu'izu masdarinsa shine i'azata sannan awwaza yu'awizu masdarin shi shine ta'awiz dan haka idan ka tafi cikin suratu maryam lokacin da mahaifiyarta take cewa wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash rajim shi wannan mudari'i ne na a'ada yu'idu ba a'ada ya'udu ba amma a'ada mudari'in sa ya'udu shine abin da yazo cikin suratul jin cewa annahu kana rijalun min al-insi na bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaba da haka idan ko aka yi masa ƙari da hamza da sinun da ta'u ya koma ista'ada to yanzu yana nuni akan talab shine neman tsari din da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi umma yin zagan naka mini shaitanin nazgun sai ya ce fasta'id billahi innahu sami'un alim kun ga fasta'id billahi kalimu tsari da Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah as-sami'u ne kuma Allah alimu ne mai ji sannan yace innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultani Wa'inda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da wani dalili ba a tahu in fi sudurihim illa kibr ba wani abu da ke cikin kirjin su face girman kai Allah ya ce ma hum baligi sai ya ce fasta'id billahi innahu huwas samiul basir ka nemi tsari da Allah domin shi Allah as-sami'u ne yana ji jinsa ba irin na kowa ba sannan yana gani ganinsa ba irin na kowa ba subhanahu wata'ala sannan Allah ya ke sake cewa in ma yin zagannaka min na shaytanu nazgun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim sannan yace fa idza qara'ata ƙur'ana qurana fasta'iz billahi min ash-shaytanir idan za a yi karatun ƙur'ani, to lallai a nemi tsarin Allah daga shaytan da yi na karatun ƙur'ani da shi yasa zamu ga duk mutumin da ya nemi tsari da Allah Allah ya tsare shi to ya nemi tsari ta inda ya kamata ya nemi tsari shi yasa zamu ga annabi Musa da ya tashi zai nemi tsari bai nemi tsari da kowa ba da Allah subhanahu wata'ala ya nemi tsari wa iz qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala sai annabi Musa yace a'udhu billahi an akuna minal jahilina ya ce ina neman tsari da Allah yanzu annabi musa da ya tashi bai nemi tsari da kowa ba da Allah subhanahu wata'ala ya nemi tsari wanda wani gurin za ka sake ganin ya sake neman tsari da Allah subhanahu wata'ala da haka shi ya sa na na maryamu lokacin da ta haife ta tana zuwa duniya ta ce wa inni uizu bika wa zurriyataha min shaytanir rajim Allah ina roƙonka ka tsare ta da zuriyarta daga shedan shi yasa da Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar mahaifiyar na Maryam ya zamanto ita na na Maryam tunda ta taso bata taba yin zina ba Allah kuma ya ba da shira akan haka cewa Maryata banat Imran allati ahsanat farjaha ta tsare farjinta me ya ba ta daman tsare farjinta ba ta taɓa yin zina a duniya ba saboda tasirin addu'ar da mahaifiyarta ta mata ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga ainihin wato shaidan shi yasa za mu ga annabi nuhu lokacin da yake tambayar Allah subhanahu wa ta'ala akan matsalar ɗansa cewa innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah ya ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال سي النبي نوح يتي رب إني أعوذ بك ألا إنا نيمن تسري لك أن أسألك ما ليس لي به علم إن تنبي أبن دباني دسني أكنش شيسا دامغ النبي يوسف عليه الصلاة والسلام Allah ya ce wa rawaddathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa gallaqatil abwab wa qalat lokacin da ta kukulle kofa tace masa gare ka da annabi yusuf ya tashi a wannan matsayin zai nemi tsari bai nemi kowa ya kawo mai agadi ba ce ya qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sannan a can gaba lokacin da ƴan uwan suka ce qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shekan sabiran fa khudh ahadana makana inna naraka min al-musinin qala annabi yusuf yace ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idan labalu kenan kaga wa'annan annabawa ne idan suka tashi ba sa neman tsari da kowa sai da wa sai da Allah subhanahu wata'ala sannan haka Allah madaukakin sarki ya kawo kissar na na Maryamu lokacin da mala'ika ya zo ya same ta haka ta ce a inni bin birrahmani minka in kunta iya, ina roƙon Allah ya tsare ni daga gare ka in dai kana jin tsoron Allah bai kamata ka same ni a irin wannan matakin ba shi yasa annabi Musa Allah ya ce wa ƙala Musa annabi Musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na roƙi Allah ya tsare da duk wani mutakabbiri dan kama karya wanda bai yi tsari imani da ranar alkiyama ba nan wa inni ustu bi rabbi wa rabbi kuma an tarjumun sannan Allah ya ce wa annabi wa qur rabbi bi ka min ta shayatin wa bi ka rabbi an yi haduru sannan ya ce masa a a'udhu bi rabbi falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha qaba min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin sannan ya ce masa qul a'udhu kace ina neman tsari da wa bi rabbin nas da ubangijin mutane da haka idan ka tashi kana neman tsari to ka nema a hannun wanda yake da shi wal ma'sum man asamahu Allah tsararre shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare duk yadda wani zai baka tsaro idan ba Allah subhanahu ta'ala bane ya baka tsaro to akwai matsala shi yasa cikin mala'ikun da ke bibiyar dan adam akwai wanda Allah ya ce lahu mu'aqqabatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi wanda su aikin da Allah ya saka su kiyaye ka kawai don fadawa wani hatsari shi yasa sai ga wani abu na ban mamaki ya faru sai ka ga mutum ya fita ba abin da ya same shi saboda su wannan ta din an ba su kulawa an ce lalle kar bari wani abu ya same ka da ka di yadda za a juya kuma wani abu ba zai same ka ko jirgi ne ya tarwatsa a saman matukar an ba su kula an ce kar su bari wani abu ya same ka ba zai faru ba idan ko kaddara ce daga gurin Allah sai ya faru to su kansa idan abin ya zo kawai sai su kauce sai su ainihin wato baka guri shi yasa kamar yadda muka ce fi'ilin aza ya'udu fi'ili ne sulasi mujarrad wanda yake mu'tal dan haka mu'tal din ajwafi ne akwai harafin illa ainihin wato a tsakiya sannan wannan kalma da Allah subhanahu wata'ala ya umarci musulmi cewa su bude karatu da ita ul a'uzu ko a'udhu billahi ka ce ina neman tsari da Allah shi wannan billahi ɗin da aka kawo ga ba'u harfu jarrin ne ga Allahu lafzul jalala shine ismu majrurun bilba sannan wa shibhu jumla aljaru wal majrurun muta'alliqun bi a'uzu da haka sannan wal jumla qul a'udhu qul wato wal jumla a'udhu billahi jumla ce ibtida'iyya la mahalla la hamil al-i'rab a cikin sunayen Allah subhanahu Ta'ala, wannan shi ne zat duk wani suna da ka sani na Allah tabi'un ne ga wannan ne sunan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma sai yace fa'buduhu wastabir li ibadati sai ce, hal ta'lamu lahu samiya tunda kake a duniya baka taɓa ganin wanda yayi kangara ba ya ɗauki wannan sunan da Labzul jalala ya sa makan shi ya ce Allahu ne baka taba gani ba ko fir'auna bai isa ba cewa ya ana rabbukum la'ala yace ma alimtu lakum min ilahin to kalmar rabbu kuma da kalman ilahu dama ana faɗa mu wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa can annabi Yusuf yace wannan mutumin da suka zauna kurkuku yace uzkuru inda rabbika fa ansahu shaytanu dhikra rabbihi falabisa fi sijina bid'a sinin sannan kalmar ilahu ana faɗa mu wani abun bauta dama wanda ba Allah ba Alma kalman Allahu da wannan lafzi na jalala duk duniya sama ko ƙasa babu wanda ya isa kuma inda a ce akwai wanda ya isa ya ce ya ƙaryata Ƙur'ani, to gobe tunda Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya sai mutum ya ɗauko wannan sunan da alifin da lamun ya sa makansa ya ce shi ma Allahu ne ya ga mai zai faru shi yasa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya da haka malamai suke cewa fallahu huwal qawiyul azim ko huwal qawiyul a'zam shine mai karfin da yafi girman kowa al-malikul haq mai mulki na gaskiya allazi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama wanda wani abu bai gajiyar da shi a sama ko a ina ko a ƙasa babu wani abu wanda yake gajiyar da mai wannan sunan da haka Allahu ismul li sahibihi kullu jalali suna ne wanda yake da shi ya tattaro kowane irin girma Allahu ismul li sahibihi kullu kamali suna ne wanda yake da sunan ya tattaro kowace irin kamala sannan Allahu ismul li sahibihi kullu sultanin suna ne wanda yake da shi ya tattaro kowane irin mulki da iko Allahu huwa lismul ma dhukira fi qalilin illa kasar shine sunan da idan aka yi riko da shi aka ambace shi in kuna ɗan kaɗan sai Allah subhanahu Ta'ala ya kawo muku ɗauke kun koma masu yawa sannan huwa lismul ladhi Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda khawfin illa amana shine sunan da babu yadda za a kira mai shi idan ana cikin tsoro ce sai ya kawo aminci Allahu huwa lismul ladhi ma inda karbin illa kashafa shine sunan da babu yadda za a kira shi lokacin bakin ciki ba ce sai ya yaye bakin cikin shi yasa yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah yanzu akwai wani abun bauta wanda ya rage banda shi wannan Allah din Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda hammin illa farraja shine sunan da babu yadda za a kira shi lokacin bakin ciki face su ya yaye Allahu huwa ismu alladhi ma ta'allaqa bihi da'ifun illa qawwahu shine sunan da babu yadda za a yi mara rauni ya jingini zuwa ga mai wannan sunan face su ya karfafe shi Allahu huwa ismu alladhi ma ta'allaqa bihi faqirun illa aghnahu shine sunan da babu yadda za a yi wanda yake mabukaci ya jingini zuwa ga mai wannan sunan face ya wadata shi Allahu huwa lismu alladhi ma ta'allaqa bihi zalilun illa a'azzahu wa awahu shine sunan da babu yadda za mutumin da ake ganin kaskantacce ne ya jingini zuwa gare shi Fati sai Allah ya tattaro shi ya buwa yadda shi ya masa makoma shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah alam yajidka yatiman fa'awa ashe ba mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma الله هو هو هو الله هو اسم الذي تستجاب به الدعوات سين سنن da in an kira Allah subhanahu wataala da shi yake karba addu'a shine sunan da ake jinginuwa zuwa gare shi rahama da albarka ta dinga ainihin wato sauka da wannan sunan ne idan mutum ya fada cikin kusakurai ya nemi a yafe masa kusakuransa sannan a yafe masa kusakuransa huwa Allahu huwa ismul ladhi law arafatil ummatu shine sunan da da a ce al'umma ta san hakikanin sunan da girmansa da buwayarsa wallahi da sai ya make ta sai ya ainihin wato ƙarfafa ta dan haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace fata fata'ala Allahul malikul haq Allah mai mulkin gaskiya ya ɗaukaka to idan mun zo suratul fatiha wajen maliki yawmiddin zaka ji da kuma ƙira'a nan maliki yawmiddin za ka ji aljam'u bainal qira'atayn da haɗi tsakanin wa'annan ainihin wato kira'in guda biyu shi yasa al-imam wato Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amiri wanda aka fi sanin sa da Abu Jafar at-Tabari ya rasu hijira 310 a cikin littafinsa sa Jami'ul Bayan an ta'awil ayyul Qur'an yake faɗa yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine astajiru billahi ina neman kariya da Allah duna gairihi min sa'iri khalqihi banda waninsa daga cikin halittunsa da haka duk lokacin da kace ina neman abu kaza a gurin Allah to ka taƙaici duk wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba ka aji shi shi yasa mutanabbi yake cewa ya man aludu bihi fi ma wa amiluhu wa man a'udhu bihi أحاذره لا يجبر الناس an-nasu azman an takasiruhu wa أن تجابره azman an yace ya man a'udhu bihi ya wanda nake labewa zuwa gare shi cikin duk abin da nake buri yace wa man a'udhu bihi da wanda nake neman tsari da shi cikin abin da nake jin tsoron sa yace la yajburun nasu azman an takasiruhu mutane ba su isa ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya karya shi sai sun dora shi ba su isa ba sannan abinda Allah subhanahu Ta'ala ya ɗora shi babu wanda ya sai karya shi Na haka in Allah ya karya tattalin arzikin ƙasa in ba Allah ne ya farfado da shi ba mai iya farfado da shi wallaye ko kuwa in kuma shi ya ɗora tattalin arzikin to kuma babu wanda ya isa yawa ya karya shi Na haka wanda suke ƙoƙarin sai sun farfado da tattalin arziki to a koma zuwa ga Allah in ya karya abu shi kaɗai yake da ikon ya farfado da ya farfado da ainihin wato abu haka al-imam wato abul fida isma'il ibn kathir al-qurashi al-basri thumma dimashqi wanda ya rasu hijira 774 yace wa ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine astajiru bi janabillahi ina neman kariya da Allah subhanahu wata'ala minash shaitanir rajim daga shedan wanda yake ainihin wato jefaffe ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga ainihin wato shedan to me yasa wannan kalma ta a'udhu billahi idan za a fara karatu ya zama dole a fara da ita ka nemi tsari kuma da wa kake neman tsari a gurin Allah kuma daga wa daga shedan shi kuma shedan malamai sun ce daga abu guda biyu ne akwai shatana yashtunu shutunan da ma'anan ba'uda sannan akwai shaƙa ya shiɗo shi ne da ma'anin ihtaraka ya ƙone ko mata wa halaka ya mutu ya halaka dama kalmar mutuwa a larabci ana faɗarta ana nufin halaka ko a faɗi kalmar halaka ana nufin mutuwa Allah ya ce yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fil kalala sai ce muru'un halaka kun ga halaka da ma'anan mai mata kaman wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zultum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka hatta idha halaka har sai da ya halaka ba halaka irin wacce ka sani ba har sai da ya mutu to sannan akan faɗi halaka ana nufin dai halaka wacce ka sani to da haka in daga shata ya shitu ne da ma'anan ihtaraka ya ƙone saboda shedan daga wuta aka yi shi idan da ma'anan halaka dama shedan ya riga ya zama halakacce ne ya riga ya halaka ne shi yasa nan da Allah subhanahu wataala ya kawo a'udhu billahi sai aka kawo min harfu jarrin ne mabni na ala sukuni lakin hurrikatil fataha littiqa'u sakinin ash-shaytan ismu majrurun ne bimin wa huwa man'us sannan yana da sifa siffarsa shine rajim dan haka idan ko daga shaytana ne malam mai zuhuri yana faɗa yana cewa li kulli tafarruqud dunya istima'un walau kanat mufaraqatil musai dukkan kowace rabuwa ta duniya akwai ran da za a haɗu ko da rabuwa ce ta sari in sara kuwa rabuwa ta yaki yace wa hal man mata narzu an narahu yanzu wanda ya mutu muna fatar mu haɗu da shi ya ce wa ma ba'adal manunin min istima'i ko kaɗan in dai an mutu to babu ranar da kuma za a haɗu sai ya ce firaƙun fasilin wa nawa shi tsoro yace Firaku wani irin rabuwa ne fasilin mai rarrabewa wa nawa kuma nisan ya tsananta yace wa haihatan liqa ba'd al-bina'i sam sam sam babu yadda za a yi mutumin da aka sa cikin likafani a koran da za ku haɗu da shi babu mai muhallin shahid shine firaqun fasilun wa nawa shitunu da haka idan daga shatana yashtunu shutunan ne da ma'anan ba'uda shedan ya zama shedan ne saboda nisan da ya yi daga rahamar Allah subhanahu Ta'ala. idan daga shata ne ya shitu da ma'anan ihitaraka saboda daga wuta aka yi shi yin wannan ma ya yi girman kai ya kalli annabi adamu ya ce ana khairun minu, an yi fi shi saboda ni min narin wa hu? min ɗini da wuta ka halicce shi kuma daga ka yi shi idan ko daga ma'anan halaka ne dama shaidan halakakke ne wanda ya nuna Allah a gaban Allah ya yi ma Allah wulaƙanci, ya ce a ra'aitaka kai Allah baka gani ba ya kawo damirin damirin tuta ya nuna annabi adamu ya ce hadal ladhi karramta alayya wannan wanda kace ka yafi ni wallahi la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila in dai man jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa wallahi sai na halaka zuri a shikab sai yan kaɗan daga cikinsu to shi yasa shedan yana da abubuwa kamar haka abu na farko Allah subhanahu wata'ala ya yi masa al'intizaru jinkiri har zuwa ranar da za a kashe kowa da kowa lokacin da Allah ya tsine mai yace fita daga aljanna ta ce zan fita Allah madaukakin sarki yace masa qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun Ya ce Allah ka mun jinkirin ruwa ranar da za ka kashe kowa da kowa Allah ya ce ka fa innaka minal mundari kana daga cikin wanda aka yi wa jinkiri da haka kai shekara nawa ka yi a duniya annabi ya ce mafi yawancin al'umma shi shekarun ba sa wuce 60 ko 70 su ne mafi yawanci yanzu da kafa duniya babu wanda ya san shekarar ta nawa to ba wanda kuma ya san shekarun iblis nawa yana nan ya yi zamani da baban babanka waye babban ka na farko ba annabi adamu ba to yayi zamani da shi sun buga yana nan wannan shine abu na farko da haka Allah ya ce na masa dinkiri har zuwa ranar da zan kashe kowa da kowa da haka shi yasa ake ce masa tsoho mai ran karfi amma tsohon banza ne wannan wannan shine abu na farko da shedan yake da shi abu na biyu shedan yana da yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wala tubaddir tabdila innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura shedan yana da ɗan uwa sannan abu na uku shedan yana da ainihin wato sojojin ƙasa da dakarun shi Allah ya ce wastafzid man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal auladi wa idhum yana da sojoji da dokuna wanda shedan ya tanada dan yaki kawai sannan abu na gaba wanda shine na biyar shedan yana da hizbu yana da jama'a da haka Allah madaukakin sarki yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayyid yana da hizbu yana da jama'a sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shedan yana da ƙarin abokan hadi Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarinan fasaa qarina sannan kuma shedan yana da kabila sannan da shi da su suna ganin su ta inda mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu duk abokan gabar da za ku rigima da shi kana kallon shi yana kallon ka to rigima tana da sauki amma abokin gabar da za a buga shi yake ganin ka kai baka ganin shi to wannan rigimar fa sai fa ka samu taimako daga gurin Allah shi yasa kuka ga an fara a'uzu billahi muna neman tsari dawa da Allah daga wannan shedin saboda wallahi in ba Allah ya dafa maka ba babu yadda wannan shedin din ka fi karfin sa kuma yana da hakuri Dabin abu mataki bayan mataki step by step yake bi wajen tura kaban ko kuwa haka shedan yake mataki bayan mataki yake bi sannan shedan yana da khutwa wato hanya da ya tsara shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ya ayyuhan nasu kulu ma fil ardi halalan tayyiban sai ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah bai taɓa kafa gaba da wani a doron ƙasa bai ce wa na maƙiyinka ne karki hankali da shi a kan shi ɗan Allah ya fara ya ce wa annabi faƙul annabi adamu faƙulna ya adamu inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati wa tashqa mu ma 'ya'yan annabi adamu Allah ya faɗa mana yace inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu min aduwa shaytan maƙiyinku ne dan haka kuma ku rike shi wa ainihin wato maki sannan abu na tara shedan yana wa mutane alƙawari da talauci ash ya idu kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha da an zo aikin addini ya kamata ka iya bada naira dubu goma a aljihunka da ka sa hannu sai shedan ya tuna maka kana da matsala ta fito dubu ɗari ya ce akwai kaza fa yanzu yanzu ka tuna wani baka kake mai kaza akwai kaza yanzu kaza sannan bayan ya hana ka yin aikin addinin kana bata sai sa ka je ka kashe kuɗin kuma inda bai dace ba shedan wannan yana daga ciki sannan in ka ga abu na goma ana tsoratar da mutum akan hanyar Allah to wanda yake yin wannan aikin shine shedan shi yasa Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu shedan ne yake tsoratar da wanda suke wato ma'abuta wanda suke jibinta sa sannan shedan yana da makirci shi yasa Allah ya ce ya bani annabi Yusuf baban shi ya ce ya bani la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin sannan duk wani mugun aiki da zaka ga an kawata wa mutane suna yi wala wanda yake yin wannan shine shaytani shi yasa Allah ta'ala yace tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فزين لهم الشيطان shaytanu فهو وليهم اليوم ولهم عذاب yawm wa shedan ne yake tazyini kawata shi yasa annabi yace da mace ta fito daga gida ta shiga banza sai ce istasharafa ash-shaytan sai shedan ya kawata ta kuma zaka ga da dama da suke baro matansa a gida su zo suna kurawa wasu matan a waje za ka ga in aka ajiye matar shi aka ajiye matar da yake kallo matar shi ta gida da ya baro tafuwa ta fi akan matar da ya zo tici yana kura mata ido to amma wannan istashrafa har shaytanu sai shaytan ya kawata wa mutane ainihin wato ita sannan sanya mantuwa shaytan ne yake shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin wa imma yansiyannaka min ash-shaytani fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين شيطان ne yake sa wannan shi yasa annabi Musa ya ce wa dalibin shi ara'aita idza awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al huda wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura ba wanda ya mantar da ni kada in tana sai shaytan sannan sanya waswasi akwai wanda zaka ga har akan Allah waswasi suke akan annabi ma waswasi suke ka komai ma waswasi suke akan shi to wanda yake shine ku waswasa ilaihin shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ta hanyar waswasi ne annabi adamu ai dan ya sa masa waswasi har ya kumbisin din shi ta yadda ya iya cin bishiya da Allah madaukakin sarki yace masa kada ya ci ya da masa sakowa daga gidan ainihin wato aljanna sannan idan ka ga gaba ta kulli tsakanin wani da wani to wanda yake kulla gabar shine shaitan shedan ne yake kulla gaba shi sa Allah yake wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina shi sa za ku ga hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wani sahabi Suleiman bin Suradi yake cewa kuntu jalisan ma annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ina zaune wajen annabi wa rajulani yastabbani mutum biyu suna zage zage fa ahaduhuma fa ahaduhuma ihmar daga cikin su fuskar sa tayi ja wan tafaqat awdaju jijiyoyin wuyansa suna tashi fa Nabi sai annabi yace in la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu annabi ce wallahi na san wata kalma da ya faɗe ta a karan farko da wannan tashin hankalin da yake ciki bai samu kanshi ba annabi yace law qala a'udhu billahi minash minash rajim Zahab anhu ma yadidu da ya faɗi wannan kalmar to da abin da yake ji shi yasa za ku ga aka ce idan kai fushi kana yin fushi matakin farko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fushi matsala ne shi yasa za mu ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam abin da ya faru da 'yan uwan shi tun daga farkon surar har sai da aka je ƙarshe Allah ya ce wa rafa abuwahi ala al'ashi wa kharru lahu سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي وقد أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي sai nuna duk abin da ya faru tsakanin shi da 'yan uwan shi nan, da jefa shi rijiya da aka yi da menene da menene da aiki ne nawa na shaidan da haka da kaga an tashi a masallaci an kawai da rigima wannan ya nashi wannan wannan ya nashi wannan aikin waye aikin shaidan an fahimta to sai dai akwai shaidanu dama a cikin mutane akwai shaidanu a cikin wa aljanu akwai wanda dama a cikin mutane in ka gan shi shaidan din na gaske in an gayyace shi taro bai samu zuwa ba in ya tura shi wakili wallahi ka san ya <laughs> kana ganin shi wallahi ka san da gaske wannan ya cancanta ya wakilci shaidan saboda akwai shaidanu daga cikin mutane akwai shaidanu daga cikin wa shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga ya kangare ma gaskiya ya ƙi binta bayan ya santa to shi shaidani ne daga cikin mutane sannan sanya zalar zamiya kana kan hanya tiryan tiryan kazami ka koma hanya mara kyau wannan aiki ne nawa na shaidan shi yasa matsalar da sahabbai suka samu a udu Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasab shaidan ne yasa suka ainihin wato darje sannan duk alƙawarin da shaidan zai wa ɗan adam shine na sha biyar ƙarya ne ba zai cika ba ke yasa akwai wata kuɗuba da shaidan zai yi Allah ya tsare ka kada ka ji ta wallahi tallahi duk wanda ya kuskure ya ji wannan kuɗubar to ya samu matsala shaidan a to malam mutumin da ya kokarin aka kai ka firizin aka daure kare da rai idan Allah ya fito da kai ai wannan mutumin ka kafa gaba da shi kenan har abada mai yin sulhu tsakanin kai da shi da wahala to wanda yake so ya ja kai kai ka wuta ka je ka dawwama a can ba fita ba shi ya kamata ka kafa gaba da shi har gaba da abada wanda yake so ka shiga wuta ka dawwama shi yasa Ibrahim bin Adham ya shiga wani gari mutane suka yi wuta akan shi suka ce masa ma baluna na da ufa la yastajabu lana wai me yake farawa wani lokaci mutane su ta addu'a su ta yi kuma Allah ya ki karba me ya faru ne sai ya ce akwai abubuwa kamar haka ya ce na farko li'annakum sai ya ce li'annakum arabtumullaha falam tuti'u saboda kun san Allah amma ba ku yi masa biyayya ba wa arabtumur rasula falam tattabi'u sunnatahu kun san annabi Muhammad amma kun yi kememe kun kibin karantawarsa amma wa akaltum ni'amillahi falam tu'addu shukuraha kun ci ni'imar Allah sannan ba ku ba da haƙƙin godiyar da ya kamata ba har ya je inda ya ce masu wa mu shaitana kun san shaidan da gabar da ya kafa a kanku amma falam buhuwa, wa buhu. ba ku yaƙi shaidan ɗin babbal ma hasali sai kuka dace da shi a cikin garuruwa nan namu fa na ƙasashen Hausa yanzu akwai inda da an ci an ga wata fa ka ga dandazan taron musulmi matasa sun fita wai bari za su yi su taro babban oga da aka daure tunda annabi ya ce in watan ramadana ya zo ba ana daure shedan ba to wai tunda an daure shi bari su je su yi min su taro shedan da aka daure to shi yasa idan an gama hukunci an ce yan wuta su tafuta sai kawai shedan ya kafa mambarinsa sai ya miki wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru lokacin da aka gama aka hukunci cewa ‘yan wuta su tafi wuta sai ce inna Allah wa'adakum wa'adar haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma ne muku nawa alƙawarin fa akhlaftukum sai kuka saba alƙawarin Allah sai kuka bi ni Ya ce wa ma kana li alaikum min sultanan ni kuma ba tilasta muku ne ba illa an da'awtukum fastadabtum kawai cewa ne ku to sai kuka tawo kuma da haka zai ce fala talumuni kolumu an kuma kada wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa kawai to kaga wannan hudubar duk wanda ya kuskure ya ji ta to wallahi ya samu matsala ya ji mugur hudubar wannan ba huduba bace kutsuba ce duk wanda ya ji wannan ya ji mugur me mugur hudubar Allah madaukakin sarki ya tsare dan haka idan mun je can karkashin ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun akwai hadisi dogo da al-imam ibn kasir ya kawo karkashin wannan ayar annabi ya faɗa ya ce wa innal abda ahsana ma yakunu min ash-shaytan idha kana fi dhikrillah bawa babu wata hanya da yake samun kariya daga Allah akan shaytan sai ta hanyar lizimta zikirin Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wani maki da kake da shi a duniya to makiyinka ba ta farko shi ne wa shedan shi yasa Allah subhanahu wataala yace lalle a nemi tsari da wa da shedan shi yasa muka fara karatu muka neman tsari Allah ka tsare mu daga shaidan. Allah ka sa duk abin da zamu ya zaman to dan neman yadda Allah zamu yi shi ba dan wani abu ba domin yin aikin da ya kamata a samu lahira mutum ya yi shi yana neman sakamako a duniya wannan ɗaya ne daga cikin ƙofa da shaidan yake wa mutane yin aiki don neman shura wannan ɗaya ne daga cikin ƙofa da shi ɗan yake wa mutane yin aiki don kada shi ya sa al'imamu bin al'aim ya ce babu wata hanya da Allah zai ce wa ɗan adam ya abu shi ɗan su ya zo mata ƙofa guda biyu ko dai ƙofar ka ƙara ko ƙofar ka rage ya ce da wanda ya ƙara da wanda ya rage idan Allah ya ce a bauta masa duka Allah bai so sai wanda ya yi daidai da yadda aka ce shi ne fastakin kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni shine malamin ya ce wa kifa inda amrihi mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka ainihin wato hana shi Da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga shaidan. Allah ka nisanta mu daga shaidan. Da haka muna neman tsari daga Allah subhanahu wataala a gurin shi muke neman tsari to musamman a yadda Najeriya nan ta zama babban tsarin da za ka riƙe shi ne yin azakaru wajen neman kariya ga Allah amma in ka ce kana jiran wai wani ne zai kare ka yanzu a ina kana da sauran aiki ko kuwa fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina in yansurukum Allah fala ghaliba lakum in Allah ya kawo maka dauki da agaji akan abu babu wanda ya sai rinjaye akan ka amma in ba Allah bane ya kawo maka dauki to akwai matsala da haka mini shaitanun rajim daga shaidan wanda yake jefaffe daga rahama akan ce ainihin wato rajim wato fa'ilun ne da ma'anan maf'ul kamar la'inun da ma'anan mal'un da haka rajim da ma'anan marju wanda aka kore shi aka nisanta shi daga rahamar Allah da haka haka wasu malamai suka ce da haka akan ce rajamahu shine ramahu bil hijara idan ya cefi mutum da dutse har sai da ya mutu shi yasa za ku ga a haddi na zina ko luwaɗi akwai wanda ake jefa mutum da dutse har sai ya mutu dan asalin kalmar arrajmu fil lugha shine arrami jifa ta hanyar magana ko ta hanyar aiki shi ake ce masa arrami ko arrajmu sannan akan ce rajamahu shine katalahu bil hijara idan ya kashe shi ta hanyar duwatsu sannan akan ce rajamahu shine idza idan ya zage shi sannan akan ce rajamuhu shine idza la'anahu idan ya tsine masa dama alla'anu kuma fil lugha shine al-ibadu min rahmatillahi nesan ta mutun daga wa daga rahmar Allah sannan akan ce rajamahu shine idza taradahu idan ya kore shi sannan akan ce rajamahu shine idza hajarahu idan ya kaurace masa sannan akan ce rajamal qabara shine wada'a alaihi rijam idan ka dauko katan dutse ka sa a kabari dan ya zama alamar da in ka zo za ka gane shi wannan dutsen da ake sawa ana ce masa arrajim jam'insa shine rijam sannan akan ce rajama shine takallama babban wal gaibi idan yayi magana da abin da yake zato ne abin da shi da tabbas kan shi shi yasa Allah da ya zo maganan ashabul kafi sai ce sai yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai yace rajaman min bil Sau da magana suke akan abin da ba su da tabbas ba su san shi ba zato ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce rajaman bilgaibi da haka kuma dukkan wa'annan ma'anonin duka sun zo a cikin alqur'ani da haka mutanen annabi shu'aibu suka ce masa annabi nuhu la illam tantahi ya nuhu latakunanna min al marjumin wallahi in baka hannu ba sai ka kasance daga cikin wanda zamu masa rajam zamu ainihin wato kashe shi sannan haka mutanen annabi shu'aibu suka ce masa qalu ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqulu walaula rahatuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz ba dan jama'a ka bada mun maka rajam shine da mun kashe ka kai ba za ka ainihin wato guwaye ma ba sannan Allah ya faɗa akan kafiri yace innahum in yadhharu in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abadan sannan haka baban annabi ibrahim ya ce masa qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la'illan illan tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya wallahi sai na maka rajamu sannan haka Allah ya ce wa laqad ja'alna fi sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirina sai ya ce wa ha min kulli shaitanin? rajim dan haka shi yasa zamu ga daga cikin abinda Allah ya faɗa mashi shedan ya ce masa qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anata ila yawmiddin da haka zai zamanto ar-rajim anan shine kura daga rahamar Allah an gane fa innaka rajim kai ainihin wato korarre ne daga rahamar Allah subhanahu ta'ala. wa inna alayka la'anata kuma akan ka akwai tsinuwa ta har ranar tashin alkiyama shi yasa wannan alqur'anin Allah ya kore yace wa ma huwa biqauli shaytanir rajim wannan ba magana ba ce ta shaidan wanda yake jifaffe daga rahaman Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu daga shaidan to dan haka wannan shine farkon karatu insha Allah da haka mutane za su yi hakuri haka muke yin tafsirin haka muka saba duk wanda yake bibiya ya san ba gudu ake ba a hankali a hankali makasudi shi alqur'ani Allah ya ce qul huwa nabu'un azim labari ne wanda ya fi kowane labari girma yanzu da za mu ɗauka tun daga nan in mun diri aka je nasa sake dawowa da ai in ba ƙur'ani ba ba labarin da za ka sauki wa mutane ka sake dawowa su zauna ƙofa don Allah ba a sassauki ƙur'ani a nan ƙasa ba kuma zai hana gobe idan wani zai sa ya karanta da ƙur'anin a ƙi zama saboda shi babban labari ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da aka labari ne da ba a kusawa da karatunsa da kuma saurara karatunsa sanda ake da haka haka ya kamata mu ɗauka musamman ma dama ga shi ana cikin watan ƙur'anin wanda a wannan watan ne ya kamata alaƙan musulmi da ƙur'ani ta fi kowane ainihin wato lokaci da haka kuma annabi ya faɗa ya ce innal ƙur'ana shafi'un mushaffa wannan ƙur'anin da muke ganin sa mai ceto ne kuma za a bashi ceto a gaban Allah sannan ya ce wa mahilin musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah wannan alkur'anin ya faɗa sai Allah ya gasgata shi annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki alkur'anin nan ya sa shi gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi ka da ku janna alƙur'ani sai ya kai shi aljanna wanda ya ajiye ƙur'ani a bayan shi bai iya shi ba to ƙur'ani sai ya kai shi wuta a gurguje ana nuna min lokaci ya kusa saura minti goma shedan yana da tarko guda bakwai da ya kafa ma kowa kuma idan ka tsallake man na farko sai ya dawo na biyu in ka tsallake man na biyu sai ya dawo na nawa na uku tarkon farko da shedan ya kafa ma kowane mutum yake so ka mutu akan shi shine shirka da Allah dan ya san ba abin da Allah ya ki so ita ce gabar da da zaran ka mutu kana yi to kun bata da Allah bata wadda babu da haka yake so ka mutu kana shirka shi yasa da dama in ka tambayi musulmi mene fitnatul mahaya mene fitnatul mamat sai mutum ya ta maka fasara abinda ba shi ake nufi ba wallahi babu fitina a ka kakab babu fitina ta mutuwa irin ran da zaka bar duniya ka koma zuwa ga Allah kana hada Allah da wani wajen bauta da zaran ka mutu a wannan gaban to shedan ya san da kai da shi memba ne na zama wuta har abada ba fita idan ya kafa maka tarkon shirka da Allah ka goce bai samu kama ka ba sai ya dawo tarko na biyu shine bid'a saboda da bid'a da shirka ɗan uwan juna ne mafi yawanci kafin shirka ta zo guri sai bid'a ita ce protocol din farko sai ta zo ta yi kimtsi ta gyaggyara tukunna sannan sai ta ce ma shirka ta faddal haka take to babu fitina kuma a rayuwa irin mutum ga ka kana musulmi Allah ya jarrabe ka kana bauta ma Allah ba akan karantawar annabi Muhammad ba wallahi ba abin da yake wannan fitina a rayuwa ka san wannan duk abin da Allah zai jarrabe ka da shi a rayuwa na musifa ai daga darajar kama zai da shi a lahira amma ka wayi gari kana bauta ma Allah ba akan karantawar babban mai gida annabi Muhammad ba to wallahi mutum ya samu matsala idan ka goce sai dawo da kai mataki na uku gima-giman laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ɗika-ɗika maɗi da a tasirin dare ƙarƙashin in taji ta nebo ka ba'ira za ka ji gima-giman laifuffuka a wajen 130 in ka goce sai ya dawo shi ɗan sai ya sai ya ƙoƙarin tura ka cikin zina tata shan giya luwaɗi menene irin waɗannan manya-manyan laifuffuka idan ka goce to haka zai sake dawo da kai mataki na hudu shine yayi kokari ya shagaltar da kai abin da yake mustahabbi ne ya saka ka farin da abin da yake dole ne sai ya saka ka bar shi sai ka dawo abin da yake bawa ba ba dole bane ke dan nan wannan wani suna rikici da wani ba sa shiri ba matsananciya ranan nan sai ɗaya daga cikinsu ya faɗa rijiya aka yi ihu aka rasa wanda zai ciro shi sai wancan abokin gaban ya ji labari wani ya faɗa rijiya sai ya rugo da gudu sai ya faɗa rijiya ya ciro shi shi kuma abin ya ba shi mamaki ya ga a yadda suke gaba da wani irin bala'in da ya shiga kawo mai agaji a kamata su shirya to yana kokarin ya tsaya ya kamata a sasanta sai ya ce wallahi ba dan Allah ne ba yace kaman ya ya ce to ai na samu labari an ce in mutum ya mutu a ruwa shahidi ne kan <laughs> baka ka mutu a roƙa shahada wala garan ciro ka ka ci gaba da neman shahada ya ce ni baƙin cikin ka mutu a ruwan nan ka yi shahada shi sa wala na zo ci ciro ka to shi ɗan yana yin haka sai ya sa ka ka bar abin da yake wajibi ka dawo ma mustahabbi abu na biyar sai dawo ya shagaltar da kai abin da yake ga alfadilu ga al'afdalu sai saka ka dawo ka shagaltu da abin da yake fadilu ne sai ka bar al'afdalu mafi yawanci a musulunci akwai amfanin da yake lazim ne akwai abin da yake kuma muta'addi ne akwai abin da idan kai na amfani ba kai kaɗai ya shafa ba al'umma ya shafa yanzu wanda ya gina wannan masallacin yanzu wannan amfani ne da ya shafe shi shi kaɗai ko al'umma ya shafa al'umma ya shafa idan ka tashi ka tafi umara cikin watan ramadanan nan umara amfanin kai kaɗai ya shafa ko ya shafa al'umma amma idan ka ciro kuɗi yanzu yadda ake cikin fisa atul na din nan ka taimaka min wasu wannan amfanin lazim ne ko mata'addi ne mata'addi ne saboda ya shafi al'umma to wallahi shedan ya yadda ba zai bakka kai aikin da zai shafi mutane ba wanda ya san ya falada sai tura ka kaje ka aikin da kai kaɗai ya shafa shaidan na yin wannan wannan aiki ne nawa na shaidan idan an zo mataki na shida sai ya saka ka zo kai taɓata lokaci akan abin da yake ja'izi ne na rayuwa mutum da ya fito waje ya dawo ya ga wani gida an yi gidansa fa ba abin da ya sai ce a rushe gidan a gina mai irin wannan ga al'umma na cikin wa matsala ga addini na buƙatar wa matsala a koma gasar waya a koma gasar motoci a koma gasar agogo ai ba laifi ne ka sa riga mai tsada laifi ne ka sa hau mota mai tsada laifi ne ka gina gida amma shi dan zai saka ka zo ka shigalta da wannan tun daga wanka sa kaya wane ne daga wankan sa kaya wani sai ka ga awa uku hudu zai a irin bayukan nan na zamani akwai dan samun fula a ciki wani in yi a gurin akwai jarida akwai apple ya yi nutso a ciki ya dago sai ka ce cikin kwano ya gatsa apple ya sake nutse a cikin ruwa wallahi sai ya awa uku yana wanka a gurin bai fito ba kafin da wanka da wanke mota da waye sai kaga ya bata awa biyar to shi kuma lokaci ba abin da yake da tsada a rayuwar dan adam irin lokaci to don haka haka zai bata maka wa lokaci to sannan mataki na bakwai duk in ka tsallake ma wannan akwai mutanen da su kuma Allah zai jarrabe ka da su su kuma kawai aikin su shine sa'ad ido ga masu addini da ka wuce a ce ka gani su za su nuna mutane su na Allah ne in kai daidai su zage ka in kai ba daidai ba su zage ka to irin waɗannan su kuma ba za ku taɓa rabuwa da su ba sai an tsaya gaban Allah kai ka tafi aljanna sun tafi ta sannan za su haƙura to wannan shine matakin da shedan yake da haka ya zama wajibi Allah ka tsare mu daga shaɗan Allah ka nisanta mu daga ainihin wato shaɗan wannan ita ce rana ta ainihin wato farko yan uwa za su yi mana hakuri da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yafe mana kuma ƙofa a buɗe take ni da nake wannan karatun Allah ya sani ban taba da'awar cewa ni malami bane ko ban taba ji a zuciyata ba ni malami ne wad dalilu ala zalika da yawa daga cikin wanda suke bibiyar karatuttuka na sun san malamai na da inda nake koyon karatu haka in mutum ya ji wani abu wanda ba daidai bane yana da dalili na ba kowa dama mutum ya daga hannunsa ya magana a nan gurin na gyarawa a gyara ko ba gaskiya ba fatan mu dai muna roƙon Allah Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare yadda muke taruwa a gurin tafsirin nan Allah ya haɗa mu a can amma ni so nake ya zaman to ni ne farko in yi gaba kafin ku zo daga bayan Allah ya da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah saka alkhairi Allah ka yi ma'amuri akwai sanawar kuma guda biyu na daya akwai wannan masallacin kuma muna da kwal'a nan a wannan hall aka yi tafsiri na mata da sami